ṣẹ́gun. Let us Nigerian people. 'ya'yan kungiyar kwadago ta tarayyar najeriya kenan a lokacin da suke gudanar da wake na zanga-zangar lumana da suka gudanar a dandamalin shiga babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke ikeja a jihar lagos a lokacin wannan zanga-zanga na lumana da shugabanni daban-daban na kungiyar kwadagon sun yi jawabi inda suke jaddada cewa wannan yajin aiki ba gudu ba ja da baya sai dai idan gwamnati ta rage farashin albarkatun man fetur da ta kara kamar da suke cewa we are back again we will continue doing it over and over and over and over again ya ce an dade ana ce da bazawar talaka a najeriya kuma lokaci ya yi da za mu yi tawaye mu nuna cewa ba mu yarda ba canjin da aka ce za a yi mana kenan wannan ba shine canjin da talakawan najeriya suka zaba ba don haka muna kira ga gwamnatin muhammadu buhari da ta duba wannan al'amari da ta yi ta kuma mai da farashin albarkatun man fetur zuwa tsohon farashin kamar yadda yake a da kwamarar waziri na kungiyar arewacin najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawabi kuma na tambaye shi dalilin wannan yajin aiki dalili shine halin da 'yan najeriya suke ciki da kuma wannan karin kuɗin mai da ya taso a lokacin da ya zo ba zata ba ba zata ba saboda ana cikin halin kunci kowa yana da masaniya cewa an shiga cikin matsala wanda gwamnati nan ta samu kanta cikin halin wahala wanda kuɗin ma'aikata ma da yawa na jihohi ba biya ba kuma maimakon gwamnati ta kawo wani mafita wanda 'yan najeriya zai zama to ko da ana cikin kunci ita dama gwamnati an yi ta ne dan kulawa da hakkin mutane kuma sauƙaƙa abubuwa ga al'umma to maimakon ta yi hakan sai kuma ta juya maimakon ta yi maganin abun ta rage ma mutane matsala sai kuma abun ya zama to kamar karuwa ike ana tura mutane suna ji da wahalar rashin kuɗi da yunwa da matsalar rashin abinci sai kuma ka ƙara kuɗin mai to kaga anan shin wani tallabi za mu iya cewa gwamnatin nan ta nuna ma Tallaka na najeriya ga baki daya sai muka ga alama ai babu wani tallafi ga baki daya to shin ita gwamnatin da ta mulki in aka ce yunwa ya kashe kowa a kasa ai bai zai yiwu ba ita gwamnatin mulki da ta yi kawai akan mulkin ya kare a kan talakawa a kan masu kuɗi kawai ta kare hakkin masu kuɗi masu kuɗi su gaba da rayuwar suna jin daɗin mai taka dubu biyu za su iya saya a lita shi kuma talaka ba zai iya shi kenan kuma shi sai zauna a matsayin bai da wani hakki akan gwamnati to hakan shine ba mu da mu yi shawara mu yi tunani mu ga abin da ya dace mu mu fito mu yi wannan zanga-zanga mu goya ma 'yan kwada goyon baya mu tabbatar cewa gwamnati ta duba wannan tunani da ta yi don ta gyara ta kawo sauki ga to sai dai a bangare daya alhaji ado dan sudu da ke zama shugaban wata kungiyar arewacin najeriya a lagos ya ce ko kaɗan ba sa goyon bayan wannan yajin aiki wannan abin da kungiyar kwadago suke yi ba ma goyon bayan sa ba ma son sa kuma ba ma tare da su wannan maganar subsidy da ake magana da gwamnatin tarayya ta janye yanzu ka duba abin mamaki da aka janye wannan subsidy za ka ga cewa gidajen man gaman nan ko ina ga hina amma da da ba subsidy sai kai awa uku awa hudu awa biyar a gidan mai kuma ka sai man mai yiwa akan naira ɗari biyu ma don haka waɗanda suka fito zanga-zangan nan makiya talakawa ne makiya najeriya ne makiya 'yan najeriya ne wannan gwamnatin keke da keke ne gaskiya da gaskiya malam ya sai mana. jami'an tsaro na 'yan sanda ne dai suka yi wa 'yan kungiyar kwadagon rakiya tare da sa ido da ganin cewa an gudanar da wannan zanga-zanga cikin lumana da kuma kwanciyar hankali baban ya murya amurka daga lagos